Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wasu kansiloli ko mashawarta a Maraɗi sun aje takardar neman tsige magajin garin na Maraɗi. Ƙungiyar malaman makarantu ko Nijar da Sinasef sun fitar da sanarwa yau dangane da sakamakon jarabawar da aka yi wa malaman makaranta 'yan kwantarage. Muna da ƙarin bayani a game da batun man fetur na fasa ƙauri da aka kama a Adar Bisanat. A shirin musamman za mu shi ƙarin bayani akan wani tsarin tanadin madara a dogon duci. a maraɗi wani rukunin mashawarta da'irar birnin su bakwai sun ashe takardar neman tsige magajin garin ayuba musa a cikin wasiƙar da suka rubuta waɗannan mashawartan sun zargi magajin garin da rashin aiki da kasafin kuɗaɗe na 2016 wanda suka ce bai wuce kashi 26 bisa ɗari ba akwai kuma rashin baiwa gundumomin birnin kudaden tafiyar da ayyukansu sannan kuma da nuna halin kuɗin kula a game da barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa mugu da ƙari ga gari cike da datti magajin garin wato na da wa'adin mako biyu na kiran taron gaugawa magajin garin dai ayuba isa wanda dan jam'iyyar da gaskiya ne an zaɓe shi ne a ranar 30 ga watan uku na shekarar 2014 inda ya canji wurin kasum maktar. bayan da ministan ilimin kananan makarantu dauda mamadu marte ya bayyana sakamakon jaraba wadda aka yi wa malaman makaranta 'yan kwantaragi ƙungiyoyin malaman makaranta ko da sinaseb sun shirya wani taron manema labarai a yau ƙungiyoyin sun yi watsi da sakamakon sharaba warda suka ce haramtacciya ce shebu dambaji mamba a haɗin gwiwar kungiyoyin ya yi wa rukayyatu abdulrahman ƙarin bayani ka a ce wai eh, ƙungiyoyin malaman makaranta ba su yarda da ƙiddiga ba abu na da a tsare shina cikin dokokin ƙasa kuma shina cikin dokoki musamman namu mun yi imani da idan ana so a gani ƙwarewa malamin makaranta cikin klas din shi ya kamata inspector ko konsaye su je su gani a takaice kamar wajen malamin makaranta dubu goma sha biyu ne za a soke ma kwantara mu matsayin mu shine ba mu yarda da shi ba saboda abin da yayi ba shi da alaka da dokokin kasa shi yasa mun ka ce za mu kai shi gaban kotun koli dan conseil ta ya ce abin da yayi aikin a sha ne a soke wannan abin da yayi an bayyana sakamakon jarabawar malaman kwantaragi wato malaman makarantar 'yan kwantaragi a departement din buza wanda ya kumshi malaman na ma'aikatu uku masu kula da kananan makarantu da faranko arab da kuma buza da Allakai a jimilce malamai dubu ɗaya da wato 1,371 ne bisa 1,399 suka rubuta jarabawar kwatankwacin kashi 98 bisa 100. Mamman bakwai, da daraktan ma'aikatar ƙananan makarantu ya bayyana cewa malamai 28 ba su halarci jarabawar ba saboda dalilai daban-daban. A fuskar waɗannan cibiyoyi uku da muke da su, mun karkasa sakamakon jarabawa ne a mataki hudu. Akwai waɗanda suka samu maki goma bisa ashirin, na biyu kuma tsakanin maki biyar zuwa goma bisa ashirin, na uku tsakanin maki uku zuwa biyar bisa ashirin, sai na hudu tsakanin maki uku bisa ashirin. Abin da ke nuna cewa ba mu samu wanda suka samu sifili ba ko kuma kuma banza. A kashin farko muna da malamai 465 inda aka samu kashi 30 da 'yan kai cikin 100. A mataki na biyu mun samu malamai 584 inda aka samu kashi 42 da 'yan kai cikin 100. A mataki na uku muna da malamai 203 inda aka samu kashi 14 da 'yan kai cikin 100. Sai a mataki na ƙarshe muna da malamai 109 inda aka samu kashi kashi 8.68 cikin ɗari. Jami'an zandarma a garin Adarbi Sanat sun kama wata babbar motar suhuri dauke da litar dubu na man fetur da kuma wayoyin salula masu yawa. Wannan kamun ya biyo bayan wasu da dama da jama'an tsaro suka yi a cikin wannan departima ɗin wato na Adarbi Sanat. Prefen Adarbi Sanat Bukli Najim ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani ta wayar tarho. san adarbisan suka kama wata mota da suke doke da bidon dari tara da talatin da tara a jimalce litar dubu ashirin da uku da dari hudu da saba'in da biyar kuma da telefon dari biyu da tara shi mota yana daga daga tesawa ne ya hito kuma zandarin nan bariyar kin sun ka kama shi sun ka yi fuye dama sai an sa mai an sa duk abin da ake son a doka na a sa hakkin gushiya wannan buhuwa a sa da yawa a sa da yawa har su kai ma za a ce kawai tawa ne a sheko da an ka bincike karkashin tawa nan duk essence ne da waɗannan eh, telefon telefon fuska biyu ne akwai fuskan da yake hitowa daga arewa zuwa gusum akwai wanda yake hitowa da gusum zuwa arewa a hitowa daga arewa zuwa gusum shine wannan kwaya na mai kai kuma mai fitowa da garewa zuwa gusun shine bindigogi yanzu mutane bayan an yi dan bincike na farko an tura su shirozirin an sa su ga hannun justice bukuli na jim kenan wato prefen adar bisanat yan kabu-kabu na garin agadar sun suma wani yajin aiki na kwanaki uku a yau laraba a yau ɗin dai shiru ne babu motsin 'yan kabu-kabu a garin suna kuma yajin aikin ne domin nuna rashin amincewarsu da matakin hukumomi da ya umarce su da su saka riguna da ke nuna cewa su 'yan kabu-kabun ne shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu a hamata haido ya bayyana cewa an so tattaunawa a kan lamarin insha Allahu la negotiation sere idan Allah ya yarda za mu ci gaba da tattaunawa ba wanda ya fi karfin doka kuma ba wanda zai yi wani abu da ya saba doka a matsayin mu na shagora muna kiran jama'a su kwantar da hankalinsu ba mu taɓa cewa wani ya zo ya yi wata kaba ba raɗin kansu ne suka ga ya dace su yi zaman su a gidajensu ba tare da sun yi aiki ba sai al'amuran sun daidaita kwanaki uku kenan za mu yi muna yashin aiki muna muna buƙatar tattaunawa tsakaninmu da jami'an meri ofishin gwamnan jiha kotu da kuma jami'an tsaro a departement ɗin filinge sha'anin kiwo ya inganta inda aka samu bular wasu nau'o'in cawar dabbobi wato a hilayen kiwo in ji daraktan ma'aikatar kiwon sai dai kuma yawan ruwa sama da ya bambanta daga wannan wuri zuwa wancan ya haifar da fari a wasu yankuna Daraktan ma'aikatar kiwo a Departement ɗin Filinge Musa Hamidu ya yi wa wakilinmu Abdullahi Bagasa ƙarin haske. Abin da ya shafi cawar abincin dabbobi bana akwai ta sosai kamar irin cawar nan da ke yada wacce ta fi yawa a cikin samfarin irin cawar da suke fitowa da kuma wata cawa da ake kira marak a ko'ina akwai ta inda a shekarar bara ba ta fito ba sosai abin da ya haddasa karancin abincin dabbobi. E gaskiya ne akwai inda aka samu fari musamman ma a tsakiyar yankin ɗin filinge da kewaye kamar yadda kowa ya sani ciyawar kiyo tana tafiya ne tare da ruwa amma a cikin yankin dinkilmi da kuma imbankan an samu isassun ruwan sama da suka magance wannan matsala a tsawon shekaru uku jere da juna, Departement ɗin ya yi fama da matsalar karancin abinci. amma da manar bana tana da kyakkyawar huska to sai dai kuma wannan zai iya haifar da matsaloli domin mazauna karkara na iya aukawa cikin almubazaranci da abincin domin ya karar wannan ɗabi'a hukumomi sun kaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a firfin mai yayi musa dantani ya yi wa wakilinmu isufu sha'ibu ƙarin haske que l'insécurité matsalar karancin abinci abu ne da yake zuwa yana dawowa a cikin wannan yanki namu don haka kada jama'a su yi kwance cewa shekara ta yi kyau za su aurar da 'ya'ya biyu uku zuwa hudu a cikin iyali a'a ya dace jama'a su tsara kansu akan waɗannan shagulgula da ake yi ba an ce kar a yi aure ba a'a sai dai komai yana buƙatar tsari idan kuna da auren rage uku sai a yi ɗaya a hari gaba a kula kula da ɗan abin da ya yi saura. To idan ba haka ba akwai yiwuwar a koma gidan shiya na wannan matsala ta ƙarancin abinci. A yau ne aka soma wani taron da ya haɗa ƙungiyoyin matasa da hukumomi masu kula da harkokin matasa na ƙasashen ƙungiyar Jason Sahel a birnin Nouakchott na ƙasar Mauritania. taron zai da hankali a kan shirye-shiryen da kasashe daban-daban na kungiyar suka tanadawa su domin kaiwa ga matakai na bai daya saboda matasan na yankin je sanka sahel ko'ina a birnin yamai da kuma sauran biranen niger ana samun ma'aikatu na aikawa da karbar kudade abinda ke kawo wa jama'a sauki wasu ma'aikatun sun kasance ne a cikin bankuna waɗanda su ma ana amfani da su wajen aika da saƙonnin kudade. Maryama Jallo Kenda ta mai da hankali akan wannan lamari da ke tattare da matsaloli lokaci zuwa lokaci ga fasarar rahotonta tare da Muntari Muhammadu. Gi Serge Yaya damuwa bayyane a fuskarsa a lokacin da ya fito daga kofar banki inda ya ajiye kuɗinsa. Tare da ɓacin rai ne ya bayyana muna irin wahalhalun da suke cin karo da su a cikin bankuna. Idan mutum ya zo ba sa karɓarsa da hannu biyu-biyu, sannan kuma ga tsaiko wani lokaci ba connection idan kana cikin matsi dole sai ka ɗan dakata. A gaban wani banki Hamidu Zakari tsawon minti goma goma sha biyar ya ɗauka kafin ya ciro kuɗaɗensa da ke cikin bankin. Idan aka yi biya za ka tarar da shama'a makil a nan, sai mutum ya shiga layi. Wani lokaci abun bai sauri, ballantana ma in an yi ruwa da iska. A fuskar aika saƙonni na kuɗaɗe muna son abun ya rika sauri. A ɓangaren cibiyoyin tura saƙonnin kuɗaɗe duka yanayin ɗaya ne matsalar connection. Daraktan kasuwanci ya ce koyaushe gurinsu shine faranta wa abokanin hulɗarsu. Mun samu wata fasaha wacce muke aika kuɗaɗe ba tare da connection ba, abin da ya sanya muke aika sakonnin kuɗaɗe a cikin kowane lungu na ƙasar Nijar. Mun kusanci bankuna inda suka yi mana alkawarin za su tuntuɓe mu. Sauraron shirye-shirye Isiru Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu kuma sai shirin namu na musamman tun a shekarar da goma ne kungiyar makiyayan Nijar ran tare da tallafin kungiyar Oxfam ta bulo da wani tsarin tanadin madara domin kawo sauki ga masu sana'ar madarar da kuma inganta wannan sana'a. Yanzu haka dai wannan tsarin ya zama abin koyi a faɗin ƙasa. Amadu Dangi, ma'aji a kungiyar ran ya yi wa balkisa muhammadu ƙarin bayani. to wannan dai tushen shi ya taso ga mata macaya da muke gani suna wahala wajen tallan nono kuma su hito wurare masu nisa wani bi har kilo goma su zo ga gari su ini suna talla wani bi a saida wani bi ba a saida to sai muka kawo wannan fasaha ta shi hida dakunan nono masu aiki da eh, lantarki na rana da ake ce ma solar to wannan sai muka kafa dakunan nono eh, guda dogon duci guda gaya guda doso na mu jaraba mu gani sai an an kai katari wannan aiki da ya biya kwalliya ta biya kuɗin sabuni sosai wannan aiki kama mun sa masu motuna da aka ce ma kabu-kabu su suke zuwa rugage suna sayo nono sai su sayo litirin dala ɗari can cikin rugage in cikinsu duk wanda ya kawo litir nono guda shina da dala ashirin ko wani litir to su matasan kaga ya zama musu kama an samu aikin yi kenan to in sun kawo shi nan in an sarrafa an gyara an yi komi an maida shi a wur ko an maida shi an sarrafa ko fromage ko wani abu can daban sai mu sai da litirin shika kaga kenan kowane yana samun riba cikin wannan tahiya to kaga misali su matan inda sun ka samu eh, ake cewa dala ɗari bisa litir can cikin daji kaga in kana da wani litir hudu ko litir biyar kaga lahiya lau kana iya ka samu ɗari biyar ga ini kenan babu dama. to bayan wannan kuma eh, sun samu dama sun zamna suna sa ɗiyansu lokwal yanzu kenan ba sai sun tashi sun je suna nan zamne wuri guda suna kula da yara kenan wannan abu gaskiya ya ba da sakamako ya da abun da muka yi zato wannan sabon salo ya zama abun kwaikwayo wanda eh, yanzu kamar wadda ni nuna miki mutane proje da yawa cikin Nijar yanzu sun zo sun gane sun ga wannan na dogon dutsen nan kuma sun da shi abun mai muhimmanci suna nan ana nan ana shi da irin shi waɗansu proje daban-daban mu daɗi da muka ji ne. E, mu ne da harin mun ka kirkiro wannan fasaha da ake ga shi hida kaga alhamdulillah duk wanda yayi ko ina kai dai insha Allah muna da namu rabo na lada kenan alhamdulillah kuma in an yi dai kaga yana gina jiki sosai dai ana so in an samu wannan sana'a ta nono sana'a ta halal kaga wani abu ne na mai hikima kwarai gaskiya abun da ya yi ya yi kwarai ya da wadda muka zato madalla masu mu karshen shirin namu kenan na madacin yau zan burka da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya